ومن الناس من هذا بيان حال المشركين مع آلهتهم يحبون آلهتهم وشر... وشركاءهم أشد مما يحبون الله سبحانه وتعالى فقال الله سبحانه وتعالى ومن الناس yace a cikin mutane mai yattakhidhu min dunillahi andada akwai waɗanda suke ɗaukan suke ɗaukan shirka suke shirka da Allah suna rikon gumakai suna tara su da Allah madaukin sarki mana yin shirka kenan yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar yadda suna son gumakansu kamar yadda suke son kamar yadda suna son gumakansu fiye da yadda suke son Allah madaukin sarki sai aka ce wallazi na amanu amma waɗanda suka yi imani a ashaddu hubban lillahi su suna son Allah ne fiye da kowa haka kuma mushirikai suke son gumakansu fiye da Allah ma madauki sarki kamar yadda suke son Allah wani lokaci ma fiye da yadda suke son Allah madauki sarki dan duk sa'an da suka fifita akan shirkansu gumakansu akan abin da Allah yake so mana sun fifita gumakansu kenan akan Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce walau yara allazina zalamu iz yarawna al'azaba ina ma'anar wannan magana aka ce allazina zalamu ashraku kafaru fasaku wa'anda duk suka yi wannan ranar lahira za su ga azaba kiri-kiri sai aka ce yadda suka ga azaban kirkiri a lahira da sun ga wannan azaba a duniya da ba su yadda sun yi wannan abin ba dama rashin rashin hararo rashin ganin rashin tunanin abin da za a yi ma mutum na azaba shi ke sauwake masa sabawa Allah madaukin sarki an fahimci wannan magana aka ce mushirkai da kafirai ranar lahira za su ga azaban Allah to wannan ganin da za su yi a ranar lahira da za su gan shi a duniya ko alamar haka ba za su yarda su yi shirka ba annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul azab da za su yi sun gani za su tabbatar da cewa lallai annal quwwata lillahi jami'a karfi baki daya da ikon komai da komai na Allah ne kuma annan za su san wa anna Allah shadidul azab Allah madauki sarki mai tsananin azaba ne mai iya kama bayansa ne waɗanda suka fandare masa waɗanda suka yi shirka ko kafirci ko ma'asi to sai ya kawo mana sifa suran abin da zai faru ranar tashin alkiyama cewa waɗannan da suka ɗauki gumakansu ko shugabanninsu ko malamansu ko wane ne suke bautata musu suke bin su ido rufe suna saba ma Allah madaukakin sarki in yaudara su aka yi aka yi musu ƙarya aka ce kaza da kaza aka ce kaza da kaza in an zo ranar lahira waɗanda kuka bar Allah kuka bi din za su barranta da ku sa'annan sai ga suna cewa ina ma da za a koma lahira ai da ba za a koma duniya ba za mu koma bin su ba sai aka ce in tabarra allazina tubi'u lokacin da waɗanda aka bi za su barranta su ce makunna iya makunna makuntum iyana ta abuduna ba mu kuke bautatawa ba fa ba mu kuka ce ku zo ku bautata muna ba fa to lokacin waɗanda aka bautawa a duniya gumaka ne gumakai ne ko menene ko malamai ne ko wane ne ranar lahira kowa zai yana barranta istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u suna barranta waɗanda aka bi aka yi biyayya aka saba ma Allah ranar lahira za su barranta ga waɗanda suka bi su wara'au azaba suka ga azaba wata qatta'at bihimul asbab duk wani sababi duk wata sila duk wani zumunci duk wani abin da yasa aka bauta musu aka bi su a duniya din nan ya yanke babu shi to yanzu waɗanda suka saki hanyar Allah suka bi shirka suka bi fasikanci suka bi ma'asi suka bi kafirci suka menene sai su ce wa qala allazina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum ko ga ga wa'anda muka bautatawa a duniya ga waanda muka bi a duniya sanadiyan su muka bar muka bar hanyar Allah barake sarki muka bar musulunci muka bar muka yi duk abin da muka yi sanadiyyar su shi yau sun ce basu san mu ba ba su ba mu to mu ma da za a ce za a sake samun wata dama a koma duniya har abada ba za mu yadda mu ma mu bi su ba ba za mu yadda mu bar hanyar Allah ba to kai ana fada maka ne wannan an kama suran abinda zai kasance ne abinda Allah ya fada gaskiya Allah ya fada saboda tun daga yanzu ka san me zaka zaban ma kanka duk wanda ka bar hanyar Allah da manzonsa ka bi shi shirka kai ka bauta masa tare da Allah ko ka fifita shi ma akan Allah ko kafirci kai ko fasikanci ne ko menene da duk abai wanda ka bi ka bar hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar lahira zai ce bai san ka ba da lokacin zafi kai ma zai dauke ka ma'ana ya tabar da kai kenan ya kunyata ka kenan ya ya barranta gare ka to kai ma sai zafi ya dauke ka kace to da za a sake komawa duniya ai ba za mu taba sakan musu ba za mu taba yi musu biyayya ba ba za mu taba shauraren su ba ba za mu taba bin musu ba wa وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا da sai mu ma mu guje musu kamar yadda suke suka guje muna a lahira to wannan mas'ala kuma ta riga ta gama ba za a taba sake dawowa duniya ba shi yasa an san duniya ba za a sake dawowa ba aka aiko maka wanda ya fika dan ya karanta ma komai ya bayyana ma gaskiya kada ka yadda a yaudare ka kada ka yadda a yi maka komai kada ka yadda a cutar da kai kada ka yadda a yaudare ka kama kazalika yurihimullahu amalahu haka Allah maɗaukakin sarki yake nuna musu ayyukansu hasaratin alaihim nadama hasaratin za su yi nadama za su ciza hannu za su ji ba daɗi wa mahun hum bi kharijin minan nar in suka shiga wuta ba za su fita ba duk sa'an da aka ce in mutum ya shiga wuta ba zai fita ba to magana ake kan bushirkai ko kafirai kasancewar magana ake kan bushirkai ko kafirai baya hana kai ma magana fata shafe ka shi yasa sai ka la'akari da abin da zai je ya dawo duk wanda zai ce maka ga hanya sai ka ce tsakaninka da Allah hanyar manzon Allah ce ko ko hanyar Yahudawa ne ko hanyar Nasara ko hanyar menene ko wane ne ka ce mai tsakanin shi da Allah in hanyar manzon Allah ce to ji da bi in ba hanyar manzon Allah ba ce da sai Allah bada hakuri ayyuhan nasu wannan kira Allah ya yace annasu da musulmai da kafirai duk sun shiga cikin wannan kira kenan ya ayyuhan nasu bai ce ya ayyuhan lazina kafaru ko ya ayyuhan lazina amanu ba sai ce ya ayyuhan nasu duk wanda wannan kalmar ta shafe shi ya shiga cikin wannan kira kenan mai Allah ya fada ce kulu min ma fil ardi halalan tayyiba ku ci duk abin da ke ban kasa halal tsarkakakke tsabtatacce wala tattabi'u khutuwati shaytan sai dai kakkada ku bi hanyoyin shaiɗan da yake kawata muku shaiɗan sai ya ɗauki abu mara kyau sai ya kawata shi ya ce maka wai shine daidai shine mai kyau kulumi ma fil ardi halalan tayyiban da musulmi da kafirai duk Allah ya kira a cikin wannan saboda muktazar rububiyya saboda da kafiri da musulmi duk Allah ya halicce su ne don su rayu a cikin duniyar nan gwargwadon lokacin da aka aka yanke masu to Allah zai ba su ci da sha wanda zai sa su rayu har zuwa wannan lokacin wala tattabi'u khutuwati shayatin kada ku bi hanyoyin shaytanu abin hanyoyin da munanan hanyoyi da suke kawata muku in shaidan ya zo sai ya dauki abu mara kyau shi ya kawata maka ya ce maka shine wannan abin da ke da kyau wata rana sai abu huraira yana cikin tafiya sai bi sai zo inda ake share kwata waje mai ɗoyi sai kama hancinsa yana wucewa mana masayi kenan sai ce hazihi duniya ku ya ce duniyar taku kenan haka take da ɗoyi amma shaidan sai zo ya kawata muku ga tafi komai ƙanshi sai kama hanyar sai tafi to abinda shaitan yake yi kenan in haka kyale kama da a hankali ka zaka san cewa abu kaza ba shi da kyau abu kaza ba shi da kyau amma sai zo ya kawata maka shi innahu lakum aduwwun mubin Allah madaukin sarki ce ku tabbatar da cewa tabbas makiyin makiyinku ne bayyanannen makiyi Allah bai taba saka gaba tsakanin wani abu da wani abu sai tsakanin dan adam da shaydan innahu lakum aduwwun mubin fattakhidhu innahu lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa Allah bai taba tsaka gaba kiyayya tsakanin wani da wani ba sai tsakanin dan adam da shedan to sai kuma ka je kai sakaci ka bi shedan ka je ka halaka to ya za a yi da kai kuma kenan ranar lahira sai ce inna ma ya amurkum bisu'i ai kawai shedan yana kawata muku al'amura ne mara kyau sai ku gan su gama abubuwa masu kyau A kamar shirka kaman kafirci kabu Allah kaman bid'a kaman zalunci kaman komai duk abin da bashi da kyau wal fahasha'i da abubuwan da suke alfahasha sabon sabon Allah madaukakin sarki kenan wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamuna kuma yana kawata muku ne ku rinka fada game da Allah abinda ba ku sani ba abinda ba ku da ilimi akai abinda ba tabbatacce ba abinda ba gaskiya ba saboda son duniya sai ku rinka fada ba ku jin tsoron Allah ba ku tunanin waɗannan abubuwan da kuke ranar lahira me zai same ku wa idza qila lahum ittabi'u in aka ce musu ku bi abinda Allah ya saukar ma'ana duk abinda zaka bi wannan ayar tana jin hankalinka wa idza qila in aka ce da su ittabi'u ku bi ma anzala abinda Allah ya saukar ashe duk abinda zaka bi in ba Allah ne ya saukar da shi ba mana ka bata kenan ka halaka da sunan kasuwanci ne da sunan siyasa ne da sunan addini ne da sunan komai ne ne matukan ba Allah ne ya saukar da wannan ba ba Allah ne ya ce ai wannan abin ba mana ka halaka kenan ka bata lokacinka in aka ce musu ku bi abin da Allah ya saukar na alkitab wa sunna littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shari'ar da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana mushrikai kenan ko ko yahudawa ko mushrikai quraishawa sai a'a mu za mu bi abin da muka samu iyayenmu na kai ne ba za mu bi wani abu ba ko menene shi Abin da muka tarar da iyayenmu suna yi shi za mu bi to mana iyayenku a iyayenku Allah ya aiko maku kenan tunda Allah ya aiko muku manzo manzon na ya fi ku ya fi iyayenku to wajibi ne a shaurara ma wannan manzon me ya faɗa me ya kawo in abin da iyayenka suka taho da shi ya dace da abin da manzon Allah ya taho da shi kada ka yi shi don iyayenka suka taho da shi bai zama ibada ba ka yi shi don manzon Allah ne ya taho da shi misali abin da ka samu iyayenka na yi sai ka je ka dauka kana yi ana cikin tafiya sai ya dace ashe ya dace da abin da manzon Allah ya taho da shi akan wace niyya zaka tafi da shi akan manzon Allah ya yarda da shi zaka tafi da shi amma ka tafi da shi akan iyayenka ne suka to shikenan ya zama me don an ce wa inna ma likulli mar'in innamal a'malu binniyati wa inna ma likulli mar'in ma nawa sai ka ce to ashe manzon Allah ya yarda da wannan abin to zan ci gaba da yi saboda ya yarda da shi dama ban samu abin da zan rike bane na je na kama wannan abin kamar da rana kowa zai muna cikin hasken rana da dare ya yi kowa sai ya neman makarsa gwargwadon abin da zai iya na haske wannan a ci wannan kyandar wannan nefa wannan janareta wannan inji kowa iya gwargwadon karfinsa zai haskaka ma kansa dare har gari ya waye ana nan tiriyan tiriyan injin janareta na kara nefa na aiki kyandar na aiki a ci balbal na aiki da gari ya waye rana ta fito rana na fitowa wayannan abubuwa duk sun zama ba su da amfani bare su ya zama rashin mai ya zama rashin hankali da kanka zaka kashe wannan wanda yaje kashe wannan wanda yaje kashe wannan me yasa to ga haske kuma me amfanin da ma larura ce ta sa hasken ne bamu samu ba muka je kowa ya kirkiro ba kansa haske tun daga haske ya zo mai haskakawa shikenan wa'annan ba su da amfani kenan dalili da gari ya waye rana ta fito duk wanda ya bar a ci balbalin su sana aiki ya ce kai baka da hankali ne duk wanda ya bar ne ba sana aiki ya ce kai baka kashe baka da hankali ne duk wanda me yasa a'a shi shi da ina ruwanka ce ga haske kuma dan me zaka bar wannan kana hasaran kuɗi ko ba shi da amfani amfanin me zai maka mana duk wanda ya bar abin da Allah da manzansa suka kawo duk abin da kai rike aka ce kai hasarar rayuwa al awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun yanzu ko da a ce iyayen nasu ba su da hankali ba sa hankalta komai ba sa shari'a kuma zuwa abinda annaba da manzannai suka zo sai ka bar abinda annaba da abinda annaba da manzannai suka kawo ka ce kai iyayen ka zaka bi ko su wane ne iyayen naka kuwa abinda Allah da manzon sai suka ya saukar abinda manzon Allah ya kawo yafi abinda iyayen ka suka kawo yafi abinda malaman ka suka kawo yafi abinda malamai na suka kawo yafi abinda shehunnan ka suka kawo yafi abinda shehunnan na suka kawo da iyayen kowa da kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai zaka bi ka tsira duniya da lahira wa masalul ladina kafaru ga misalin waɗanda suka kafirce kafirai saboda rashin jin gaskiya kamar dabba ce kana kiranta kana mata tsawa za ta ji kira amma ba ta hankalta komai sai da ta ji murya to haka kafirai suke duk abin da za a faɗa musu baya shi da ba su da haske na imani baya musu amfanin komai sai su sai dai su ringa jin ana wa'azi ana faɗa ana daga murya a sa loudspeaker duk wannan abubuwan da ake faɗa baya yi musu amfanin komai don ba shi da mashiga a cikin zuciyarsu sun ce kulubuna kulfu sun ce summun bukumun sun ce kaza kaza sun sa hannaye su kunnaye su sun sa kaza kaza sai dai su ji murya ana magana ana wa'azi amma ba su hankaltan komai kamar wanda ya sa tumakai gaba yana kiwon su in zai kwada sai musu ya musu magana da irin maganin da zai musu in sun ji murya sai sai su ji murya amma ba su hankaltan komai haka kafirai suke da su da dabbobi duk ɗaya ne wani lokaci ma gara dabbobi da su Ka salin lazi ya ni'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a addu'a'u lil qarib wan nida'u lil ba'idi addu'a mana wanda ke kusa sai a ce addu'a ana kiransa annida'u wanda ke nesa sai a kwarra kira mutum na kusa ka kira shi kenan yana nesa kada wane ka ka ka yana nesa ka ce kai wane ko ya wane ba haka bane ba to matakan addu'a kira kenan ko addu'a iqra ya ayyuhal ladina amanu wancan aya da muka karanta wa iza qila lahum in aka ce musu ga abinda Allah ya sanar ce su suna shine aka ce wannan ayan tana nuna cewa ba a takalidanci a cikin al'amarin aqida sai yace wa wa ajma'atil ummatu malamai duk sun ijma'i ala ibtalit taqlid fil aqaid cewa yin takalidanci dangane da al'amarin aqida suka ce ba daidai bane don ko littafin fikihu aka ce imanul muqallidi yace lam yakhlu min tardidi imanul muqallid yace lam yakhlu min tardidi akwai kaukawa akwai kaikawa a cikin babu tabbas لأن الله تعالى ذم الكفار بتقليدهم آباءهم saboda Allah madaukakin sarki ya zargi kafirai saboda suna taklidanci suna koyi da iyayensu wa tarkihim ittiba'ar rusul fi qawlihi sun bar bin annaba da manzannai suka je suna bin iyayensu Allah ce sun ce inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtaduna qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafiruna wali annahu fardu yace ai wajibi ne ala kulli mukallafin wannan magana tana da nauyi fa wajibi ne akan dukkan mukallafi بالغ عاقل تعلم أمر التوحيد والقطع به والتعلم لا يحصل إلا من جهة القرآن والسنة النبوية وواجبين جدا da balaga ko ‘yar ta balaga su koyi ilimin tauhidi koyon ilimin tauhidi kuma ba zai taba yiwa ba sai daga abin da ya fito cikin mai min jihatil qur'an wa sunnan nabawiyya ke da zaran yarka ta girma ta kai aure ko ɗanka ya girma ya kai aure to duk wa'yansu abubuwa da yake koya a cikin gida ɗin nan ya ga ana yi kaza yana yi ya ji ana faɗar kaza yana faɗa a'a yanzu dole ne ya tashi daga taklidanci abin ya zama masa ilimi saboda za a tambaye za a tsayar da shi ranar lahira a tambaye shi tun daga ran da ka haife shi ko ka haife ta duk wayansu abubuwa suna da sauki don ba a kallafa su da bin shari'a ba in su yi sallah za a baka lada in su yi haji za a baka lada kai da kaka haife su kake kula da su amma daga ran da ya balaga to lallai ne ya san al'amarin aqida fa yayi yanke da al'amarin aqida ta yi yanke da al'amarin aqida ma'ana sai kai mata alura rigakafi na aqida kenan in kai mata alurar rigakafi na aqida ko kai masa duk wani canje canje duk wani al'amari zai zo ba zai girgiza su ba amma in aka sake su aka kyale su haka ana tafiya haka nan to wata rana fa al'amari zai zo ba zai daɗi ba da wanda ya kira shi ya faɗa masa kaza sai bi shi da wanda ya kira shi ba shi da ma'auni ba shi da mudun da zai auna wannan abin ya yake ne wannan abin ina aka fito da shi wannan abin menene asalinsa wannan fito wanda zai zai fitar da kai shi ya ce ma zo zan jin halakar da kai me zai ce maka zai ce zo zan jin halakar da kai ba zai ce zai zan jin halakar da kai ba sai ya kawata maka ya yi ma abin kwalliya ya gyara ya shafe ya shafa mai ya shafe mai duk baki daya sai kaga abu ya dauke ka zuciyarka ta natsu da wannan abu to hanyar halaka kenan amma in aka yi maka rigakafi allurar rigakafi na aqida na tauhidi duk wanda ya zo da wani abu kana kallon sa ne kana kallon komai yake ciki da wahala ya iya ya dauke ma hankali ko ya iya batar da kai shi yasa aka ce taklidanci mu maimaita maganar ko wali annahu wa ajma'atil ummatu malamai baki dai sun ijma'i ala ibtal at-taqlid fil aqaid suka ce takalidanci cikin aqida al'amarin tauhidi batili ne ba a karba ba daidai bane ba kuskure ne to ya zaka yi babu takalidanci mun san menene takalidanci mun san menene takalidanci me takalidanci kan maratibal ilm matakan ilimi guda nawa ne guda shida ne matakan ilimi guda shida ne ilmun jahlun taklidun shakkun zannun wahamun matakan ilimi guda shida ne kenan ilimi jahilci taklidanci matakai kenan na biyu saboda duk abin da ka sani kayyanke da shi ɗayan abu uku ne abin da ka sani ko ka yanke da shi jazman za a tada za ka iya tada jijiya saboda shi ko ko a'a ka san shi amma kana shakka wanda kai sani kana ganin kayi yanke da shi din nan ya kasu kashi uku ko da ya zamo ilimi ko ya zamo takalidanci ko ya zamo jahilci yaushe iliminka yaushe abin da ka sani yaushe aqidarka za ta zamo yaushe tawhidinka zai zamo ilimi ba jahilci ko takalidanci ba kashi nawa bisa ɗari na mutane addinin su ko su ko tauhidin su wallahi tallahi ko jahilci ko taklidanci kaɗan ne za ka zamo za ka tsora tauhidin su ko aqidan su akan ma'auni ka zuba a cikin mudi sai ga ya fito ilimi to menene ilimi ilimi abinda ka sani kai yanke da cewa haka yake kuma a ƙashin gaskiya haka yake kuma kana da hujja akan haka abin shine zai zamo ilimi ka san wannan abin kai yanke cewa haka abin yake baka shakka kuma a ƙashin gaskiya haka abin yake ba wai kuskure bane ko wahami bane sannan kana da hujja akan haka muhammadun rasulullah ba haka bane ba ilimin kenan ko mun san da haka akwai shakka a ciki zalikal kitab la raiba fi babu kokonto a ciki ko muna kokonto to mun san da haka mun yanke da haka yake zamu iya tada jijiya ko ina ne a tashi a zauna a rabu a watsi mataki na biyu kenan kuma a kashin gaskiya haka abin yake ko ba haka abin yake ba haka abin yake tsoron mataki na sauran mataki na hudu mecece hujjamu mu akan haka daga ce gashi Allah ce Muhammadun Rasulullah to sai abu ya kai nan ya kai haka sannan ke zama wa ilimi duk wanda ya tashi gidansu ya tarar da iyayensa suna bauta wa Allah sannan sun yadda a shaɗu Allah ilaha illallah wa shaɗu anna muhammadan rasulullahi amma yaro bai san ya aka ya zama rasulullahi ba me ilimin sa ya ga iyayensa na faɗa me ilimin sa ya ji ana faɗa kiran sallah to kai da yake ka girma daga zarar ya girma ya balaga ya kamata wannan ilimin nasa fa ya canza ya san wannan abin da aka yi ya gada wajen iyayensa ɗin yayyaki ne da haka baya shakka mataki na farko kenan yayyaki ne da haka baya shakka sa'an nan na biyu ya zamana abin a kashin gaskiya haka yake sa'an nan yana da hujja akan haka me yasa kace Allah ɗaya ne tauhidin ka kenan asalin aqidan ka kenan me yasa aka ce Allah zai ce ai an ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to daga yanzu ya kai matsayin ilimi kenan a cikin kadaitakan Allah madaukin sarki to kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ce Muhammadun Rasulullahi me ina ka samu wannan asalin ai ji nayi iyaye na duk sa na suka yi alwala ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasul duk sa na ka kira sallah ashhadu an la ilaha illallah Shi a ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to ya za a yi ma'anar ashhadu anna muhammadar rasulullahi na shaida cewa Muhammadu manzon Allah ne haka da ji ana fada tun da aka haife ni a gidanmu a unguwanmu to a ƙashin gaskiya haka abin yake eh haka abin yake duk inda aka je aka dawo haka abin yake ba za a raba ni da wannan abin ba to mecece hujjarka zai ce eh to haka dai nake ji ana fada kiran sallah to har yanzu aqidarsa bata zauna ba har yanzu aqidarsa bata zauna ba in ya shekara 100 yana ji mecece hujjarka hujja na karanta cikin alkur'ani Allah ce muhammadun rasulullah yana da hujja kenan to yanzu ya kai ga ilimi kenan duk abin da ka sani kai yanke da shi kuma a kashin gaskiya haka abin yake sa'annan kuma kana da hujja akan haka to yanzu ka tashi daga takalidanci da jahilci ka kai kan ilimi to haka abinda bala ya faɗa kenan li'anna Allah ta'ala zamma al-kuffara bi taqlidihim aba'ahum wa tarkihim ittiba'ar rusul sun bi iyayensu suka bi bin manzannai duk abinda ka rauke shi ka dauke shi baka da hujja akai to shikenan karshe za a yi raba ka da shi amma in akwai hujja hujja ta ratsa zuciyarka ba wanda zai zai raba ka da shi an fahimta yace wali annahu fardun ala kulli mukallafi wajibi ne akan dukkan mukallafi ta'alluma amra tauhidi wal qat'u wa ta'allumu la yasulu illa min jihati alqur'ani was sunnah to matakan ilimi kenan aka ce ilimi saura taqlidanci menene taklidanci ka san abu kai yanke da shi sa'an nan kuma akashin gaskiya haka abin yake amma baka da hujja da hujja akan haka yake kai dai kaga duk sa'an da shekara ta kewayo iyayenka na azumi sai ka san azumi din nan abu ne muhimmi a cikin shari'ar musulunci ka gaje su suna yi ka yanke da haka kuma a shin gaskiya haka yake to mecece hujjarka baka da hujja to har yanzu kana kan takalidanci kenan sai ran da aka saka ka islamiyya ko aka saka ka makaranta ka je ka ji karatu an ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu shi ka samu hujja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khamsin shahadati alla ilaha إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا kace ai mun ji cikin 40 hadis ai mun ji cikin kaza ai mun haddace to yanzu ilimin ka ya kai ilimi kenan ka sani ka yi yakini akan haka sa'annan kuma a kashin gaskiya haka yake kuma kana da hujja amma kafin a bayyana ma hujjar gani kai gidanku ana yi kai har yanzu baka kai ba hujja kenan kana kan taklidanci ma'ana taklidanci kai koyi abu wajen wani ba ka da hujja yi kai dai kana yi daina shine ma'ana taklidanci mataki na nawa kenan na biyu kenan ilimi taklidanci sauran jahilci jahilci menene jahilci jahilci ba wai rashin sanin abu kadai shine jahilci ba ka san abu amma akan kuskure shine ainihin tattagaryen jahilci shine ka san abu ka yi yakini yanki haka abin yake amma a kashin gaskiya ba haka yakin yake kuskure ne sai shine jahilci ke an fahimta da matakai kenan guda uku saboda tauhidinka da aqidarka da matarka da ɗanka da ‘yarka eh, su zamo an gina su akan hujja bayan an gada wajen iyaye da kakanni to shine lokacin zai ma alfanu ba wadda zai zo ya girgiza maka rayuwa ya ja ka ya ce ku tafi can ko ku ku nan ko ku yi gabas ko ku yi yamma ko ku je ku halaka a'a ai abu ne an riga an tsara mana an fahimtar da mu an karantar da mu tun islamiyya tun muna gida amma duk abubuwan da aka dauke su akan taqlidanci babu tabbas in bayan shekara ɗari ne wani zai zuya zuwa yanzu ya canza maka ra'ayi ya dauke kai zai halakar da kai ba haka bane ba da sauran matakai guda uku shakka zato wahani mecece shakka shakka ita ce Istiwa tarafai al kana shakka cikin wannan abin haka yake ko ba haka yake ba amma da haka yake da ba haka yake ba duk darajar su daya ka kasa rinjayar da bangare daya to kana cikin shakka kenan shakka kuma ta kasu kashi biyu akwai babba akwai karama shakka babba tana da yadda ake gyara sallah shakka karama tana da yadda ake gyara sallah to mu zo kan shakka din mu gani shakka shine istiwa'u tarafai alqadiyya ma'ana i da a'a din duk sun yi daidai ka kasa rinjayar da wani Eh, kana yana kana zuwa gida ka same shi kofar gida alhaji na gida kuwa a a alhaji ya fita ko yana ciki ko yana nan ai ba zan iya yayi tunanin ga ko yana ciki ko ya fita har yanzu ya kasa tabbatarwa to shakka kenan sai daga ba ce ai ina kyauta zato shi da kansa sai ce ina kyauta zato yana nan ko ya fita to zato kenan ina kyauta zato yana ciki to zato kenan ya fitan shine wahabi to matakan ilimi kenan guda shida ilimi taqlidanci jahilci shakka zato wahami to shakkan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba ta gida biyu akwai babban shakka akwai karama sai ce in ɗayan na cikin sallah sai manta raka'a ta ɗaya ko ta biyu aka ce yayi kirdadi abin yayi kirdado yayi kokari yayi ijtihadi ya gano sai ce kai raka'a ta ɗaya nake ko ta biyu al'amarin duniya ya ishe ni in za ka tsaya awa ɗaya cikin sallan ba za ka yi ganowa ba aka ce to sai ka bar ta biyun babu ita sai ka yi gini kan ta ɗaya yanzu za ka kawo ta biyu to in ka gama sallan kabili za ka yi ko ba'adi sai ka yi kabili sai kuma zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam sai shekar zai zo ba ku yana cikin sallah sai rikita masa sai ga raka'a ta ɗaya ce ko ta biyu lokacin shakkan ba ta yi nesa ba in kai tunanin zuci a raka'a ta biyu ce sai ka cika sallar ka aka ko akan haka ko ko a'a raka'a ta ɗaya ce sai ka cika sallar ka akan haka sai sa'an sai kai sujadan ba'di tare da cewa duk inda aka ce kai sujada kablin kai ba baji sallah tayi inda aka ce kai baji kai sallah tayi to amma ga tsarin yadda ya zo e, wannan hadisan guda biyu su ne suka raba shakka zuwa gida biyu babban shakka da karamin shakka an fahimta abin da ya kawo yannan maganganu duka kada mu ɗauki aqidunmu tauhidi da yake shine asalin rayuwarmu shine rayuwarmu rai da lafiyarmu da shi za mu je mu hadu da Allah tun daga cikin kabari har ranar tashi alkiyama har shiga aljanna sa'an ya zamana kuma akan taklidanci kake ka da hujja baka ɗauko shi daga tushe ba baka ɗauko shi daga alkur'ani duk aqidan da bacin alkur'ani da sunna aka ɗauko ta ba wallahi tallahi sunanta ba tacciyar aqida sunanta kana cikin tafiya sai ka shekara ɗari wani zai dagula ma lissafi baka da hujja baka da dalili kyautata ma'ana karantawa kai ka ɗauka ko kana cin abin ne ka ɗauka ko to gaji tun kullum muna karantawa an bi son zuciya an bi son zuciya an bi son zuciya an bar gaskiya an bi son zuciya an bar gaskiya duk wannan tun daga mushirkai da yahudawa da nasara har zuwa cin al'umma annabi har a da kasa wa'in abubuwa suna aiki ya ayyuhal ladzina amanu yasa ka rike da gaskiya yarka da danka da matarka kowa su san aqidan ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani wancan aka ce ya ayyuhan nasu ba haka bane ba to yanzu ake kira ake magana ga muminai kenan ko waɗanda suke cikin arrahim amma ya ayyuhan nasu arrahman kenan ko ya ayyuhan lazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkaka ɗaɗaɗan abin da muka azurta ku haka ce arzaknaku arzikin da Allah ya baka ruwa na ciki iska na ciki rana na ciki abinci na ciki abin sha na ciki abinci da dukkan dangoginsa matukan halarce a shar'ance ma'ana duk abincin da ka gani a duniyan nan duk al'adar da ka sani a duniyar nan zaka yi amfani da shi ba wanda ya ce maka haramun ne sai abinda shari'a ta zo ta ce wannan haramun ne wannan haramun ne wannan haramun ne ma'ana kofar tana da faɗi abin da ya halatta ya fi abin da aka haramta yawa saboda abin da za a haramta maka bai shiga ce karka ci kare karka ci alade karka ci mushe karka ci haramun karka ci kaza kaza kaza sauran abubuwa duk da ba a ce maka karka ci ba to ya halatta kenan akasin kofofin ibada wannan kofar to shi take sai an ce baka yi tuko yake wa ibada kulu min tayyibati ma razaqnaku washkuru lillahi ku gode ma Allah in mun ci arzikin Allah yaya za mu gode ma Allah aka ce sai ka faɗa da baki alhamdu ka tuna a zuciya Allah ya yi ma ni'ima ya azurta ka ya baka lafiya ya baka ilimi ya baka mulki ya sa magana ka tana shiga ya sa kaza kaza ka yadda da haka cewa Allah ne ya ga dama ya maka ba iyawanka bane ba karfi bane ba azancin ka bane sannan ka faɗa da baki lillahi. godiya ta tabbata ga Allah kai mataki na biyu kenan saura mataki na uku shine yafi fadi kuma shine yafi wuya menene Allah ya baka har ka tuna a cikin zuciya ka fada alhamdulillah ilimi ya baka to ka karantar da mutane me ya baka kuɗi ya baka to ka bada zakka ka taimaka ma mutane su gina masallaci su gina makaranta su gina eh, su a taimaka ma talakawa da miskinai da waɗanda ba su da shi shi ma ka taimaka musu a haka mulki ya baka ka yi alfarma alfarma ta gaskiya gaskiya wane an ki karban shi an ki masa ya cancanta saboda ba shi da gata sai ka je ka ce kai ne gatarsa a yi masa menene ya je ayin ya gama ana daukar sa ya tafi kenan ya tafi duk inda je duk inda ya je aiki Allah zai bar lada saboda Allah nayi sai kai alfarma da ilimin ka in magana ce Allah ne baka harshe kana magana ana jin ka dan kai rubutu ana sai ka duba menene zaka yi ka taimaka ma al'ummarka addininka kasarka to ka gode ma Allah kenan in kuntum iyyahu ta'buduna in kun kasance shi kadai kuke bautatawa shi ne za ku ci arzikin Allah sa'an nan ku gode ma Allah amma in ba shi kadai kuke bautatawa ba fa in ba in ba a kadaita Allah madaukakin sarki ba to waɗanne abubuwa ne suke zuwa su hana kadaita Allah madaukakin sarki shirka da bid'o'i da makami da siyasa da dukiya da mulki da wa'annan duk suna shigowa suna dagula ma mutane al'amarin tauhidi al'amarin ibada al'amarin menene da menene inna ma harrama alaikumul maitata ai kan aka ce ku ci arzikin Allah yace ai mushe aka haramta aka haramta muku wala mal khinzir da naman alade wa ma uhilla bihi li Allah da abinda aka kira sunan wani Allah aka yanka aka ce haramun ne mana alkhanzir ko sunan Allah aka kira aka yanka haramun ne kaci mushe haramun ne kaci to amma dabbar da aka halatta maka kaza tinkiya menene da wa'annan raguna duk baki daya in an yanka da sunan Allah ya halatta kaci amma kasancewa waɗannan sun halatta kaci in an yanka da sunan wani Allah su ma sun haramta kenan to sai Allah madaukakin sarki rahama tasa da jin kai yayi zai ce faman durra wala adin fala isma alayhi haka Allah ya ce wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma turirtum aka ce karka ci mushi eh haramun ne ka ci mushi sai ka samu kanka cikin halin yunwa ya kai larura ina ma nan larura al-darura larura daban haja daban larura daban bukata daban me ce me bambanci tsakanin larura da haja larura ta kai ko ka ci mushen ko ka mutu shi ake ce ba larura ko ka ci mushen ko ka mutu ko ka yi ko su kashe ka ko kaza ko kaza ko kaza ko to shine larura kenan to shi yasa mutum ya zo ya ce ai uwata ce ko mahaifiyata ce ko uwar iyayen ta ce suka tilasta min na sake ta ta saku ni ba da san raina ba tilasta min aka yi wannan ya kai halin larura wannan zai dauki ma'anar larura zai dauki ma'anar larura saboda me ce maka aka yi baka sake ta ba za su kashe ka bai kai haka ba to larura kenan shi yasa aka ce ad-daruratu tubihu ba'd al-mahzurati larura tana halatta waɗansu abubuwan da aka haramta ba duk abin da aka haramta larura ke halatta ba fa gashi ko ka kashe shi ko kai a kashe ka ko ka kashe shi ko kai a kashe ka daga ce to larura ce ya za ka yi ba kashe shi ba za a kashe ka shi yasa bar ka kashe shi eh kai kai hakura da mutuwan man kai ba wannan ba za a ce mishi larura ba ko larura ce ya halatta ya kashe shi bai halatta ya kashe shi ba wanda larura ta sa ya ci mushi ko abin da aka haramta mishi in ba zalunci yayi ko keta haddi yayi ba aka ce fala isma alaihi babu laifi saboda me inna allaha Allah madaukakin sarki gafurun mai yawan gafara ne rahimun mai yawan jin kai ne ranar lahira ikra allazina yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi lallai tabbas waɗanda suke ɓoye abinda Allah ya saukar na littafi ko attaura ko linjila ko alkur'ani ko sufi ibrahima wa musa ko kowanne ne duk abinda Allah ya saukar in ka ɓoye shi saboda wata maslaha ka akwai bambanci tsakanin darura da bin maslaha an fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman wannan matsala ce daban babi ne daban a cikin shari'ar musulunci amma ka koye gaskiya dan ka samu kuɗi ko ka samu mulki ko ka tara jama'a ko ka karanta musu ko a yabe ka ko kana jin tsoron zuciyarsu tare da ba abinda da za su iya yi maka duk mutum ya shiga cikin allazina ya tuna anzalallahu min alkitabi wa yashtaruna bihi samanan qalilan suna sayar da wannan abin da Allah ya sauka cikin littafi suna karbo tumani kuɗi kaɗan ko makami kankani mara, mara kima ko siyasa ko kasuwanci ko tara jama'a ko menene da menene waɗannan duk abubuwan da suke hana a bayyana gaskiya an ba da gaskiya an karbo wani abu na duniya kenan ula'ika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa'ancan wancananka ko waɗannan babu abin da suke sakawa a cikin timbinsu illan na sai wuta wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati Allah ba zai zanta da su ranar tashin alkiyama ba wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna cikin azaba mai tsanani mai radadi mai zafi mai halakarwa su wane ne wa'annan sai aka ce ulaika allazina ishtaraw dalalata bil huda su ne waɗanda suka mika shari'a suka karbo bata wal azaba bil maghfira suka mika gafara suka karbo azaba yace waɗannan za su shiga wuta sai ya kawo wata siga mai ban mamaki waɗanda suka yi kaza waɗanda suka yi kaza mamakin hakurinsu a cikin wuta ma'ana tabbas za su shiga wuta kuma za su zauna a ciki alatilas tilas sawa'an za su yi hakuri ko ba za su yi hakuri ba yasa yake fama asbarahum ala nar mamakin hakurin su na zama a cikin wuta zalika bi anna allaha nazzala alkitaba bil haqq Allah madaukakin sarki ya saukar da littafi ne da gaskiya akan gaskiya wa innal lazina ikhtalafu fil kitabi to waɗanda suka yi sabani suka ci karban gaskiya lafi shiqaqin ba'id suna cikin jayayya husuma musu suna cikin rudu da rudani mai tsawo mai yawa saboda duk wanda ya bar gaskiya duk waɗanda in aka hadu a kan alkur'ani da sunna za ga an an tattaru waje daya zukatan mutane sun haɗu amma har aka rarrabu wannan yake alkur'ani wannan yake gaskiya wannan ya ɗauki wani abu ciki yana aiki da shi ya bar wani abu wannan ya bar kaza kaza kaza to shine fi shiqaqi suna cikin tsatsagewa suna cikin sabani wannan yayi gabas wannan yayi yamma wannan yayi kudu wannan yayi arewa ba abin da zai taba hada su ko da suna karanta ma juna suna cewa ai kaza ai kaza ai kaza wallahi karanta suke ba abin da zai hana su a zukatan su ba haɗe suke ba ana nan wata rana zaka komai ya zo yana bayyana saboda ba da gaskiya aka riko abin ba amma in aka in aka riko da alkitabu suna sunna akan gaskiya to zaka ga al'amura suna tafiya zaka ga al'amura suna tafiya me ya hada mu ne san Allah da manzansa shi suka hada mu me ya hada mu bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine ya hada mu me ya hada mu wannan addini mai albarka shi ya hada mu to addinin tana da tsari da yamuna sunnar tana da tsari da taimuna ta ce kai hakuri muslimu la yazlumu wa la yahsudu wa la kaza kada ka bayar karka bayar da shi karka tabar da shi kada ka sa ido kaga ana cutar sa ko za halakar da shi kana kallo kuma kai sai ka je ka cuce shi aka ce kada ka yadda wani ya cuce shi kada ka sa ido kana kai sai ka je ka cuce shi ka ce kuma kai kana kan sunna ka ce kai kana kan shari'a ka ce kai kana kan tafarki madaidaici a'a ma'ana kai ma baka yi aiki da kai ce karshen abin da za ma mutum a kashe masa dan uwansa akwai sama da haka eh, an kashe masa dan uwansa aka ce yana da ikon ya bi jini yana da ikon ya karbi diya aka ce kai in yi afuwa ma ya fi shi alkhairi banda shari'a banda shari'a musulunci na ka taba samun haka dan uwanka haka kashe Allah ya kiyaye da gangan kana da yancin ka ce kai ma sai an kashe shi duk duniya ba wanda sai ce a'a kana da yancin ka ce ka sassauto da kisa a biya diya rakumi kaza ko naira kaza kana da yanci sai shari'a ta kwadaita maka ta ce in ma kai afuwa ya fi maka da ka kashe shi da karbi diya in kai masa afuwa ka yafi Allah zai maka fiye da abin da ka karba to wanda aka ce maka in ya maka haka ka yafi to shine da malamin ka ya kuskure ko da kai kake ma kirkiro kai kike ganin ma ya yi kuskure da ɗan wanka ya kuskure shikenan aje a yada anan aje a kulla anan aje a yi anan aje a fada ana ta yi ana ta yi to shikenan sai shedan shi ma ya samu kafa ya shiga to shikenan zaman lafiya ya kare kenan sai suka ce inna kitmanil haqq wa tazyif al haqa'iq والإيغال في الباطل سبب لأنواع شتى من العذاب أوي هجسيا دقتشن زاس da ɓoye gaskiya da canza gaskiya a kawo karya ya ce yana kawo kala-kala na azaba sannan wa annal wa innal ikhtilaf fi usuluddin wa qadayahu al-asliya al-amma kullihi in aka samu sabani a cikin aqida a cikin addini ma'ana ba hankali ba sai a zo a rasa addini saboda aqida abinda abu ne da yake ya shiga cikin zuciya ya zauna ya yi shiga cikin jini ya zauna bai kamata mu samu sabani ba a ciki in kaga ana samun sabani wannan ce kaza wannan ce kaza to mun koma kuma matakan ilimi kenan guda uku ilimi jahilci takrir kabilanci duk sa'ad da kaga mutane su samu kansu haka kada kada su tsallake jahilci ko takliranci amma har ya kai ilimi da wahala a samu wannan askanin su ikra ولكن البر من آمن aka ce me yayi zafi ne daga an canza alkibla daga baitul maqdis zuwa ka'aba sai surutu ya yawa wajen yahudawa da wajen munafukai aka ce laisal birra an tuwallo wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ai kallon gabas ko yamma ko ka'aba ko baitul maqdis ba shine asalin tauhidi ba shari'a ne ta shari'a ce aka ce ma wa'ancin su kalli kaza wa'ancin su dubi kaza wa'ancin su dubi kaza ba amma asalin akida din dukkan annabawan Allah da manzannansa duk daidai suke duk hankalin su haɗe ke kalmar su ɗaya ce wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu walakin albirra abinda ake ce ma nagarta da bin Allah shine man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wal mala'ikati da mala'iku wal kitabi da littafan annabawa wan nabiyina da annabawa baki daya to wannan shine nagarta in kana son ka samu wane ne mai nagarta wane ne mai biyayya mai cikakkiyar biyayya waye mai addini wane ne mai amanu salih shine man amana billahi wanda ya bada gaskiya da Allah raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi muhammad nabiyya wa bi qur'ani hakaman wa imama ka bada gaskiya da Allah madaukin sarki wal yawmil akhiri ka tabbatar da cewa wannan rayuwar da muke ciki akwai ranar da za ta zo ta kare za a tashi cin kasuwan wannan kasuwa da muke ciki za a koma wata kasuwa in kana son ka fahimci wannan ka kalli ranar Lahadi ka je ladin makoli ko dan batta ko menene da menene kaga an baje koli tun da safe ana cin kasuwanci kaman ba za a taba tashi ba bayan magruba je ka wajen ka gani ba kowa an da komai an rufe komai an kulle kamar ba a taba zama wajen ba to wannan duniya da muke gani in ta shekara biliyan wallahi tallahi abin da zai zo karshen inda za a je kenan sai su aka ce kai imani da ranar lahira to ina ma'ana yin imani ka da ranar lahira kai imani eh wannan duniya wannan duniyar ba ita ce farko ita ce karshe ba a'a akwai karshen ta za ta zo ta kare a koma wani wuri da ake ce yawmal qiyama yawmal akhirah tammatul kubra ana ce duk wannan sunan ranar lahira ana yi to me ya amfani mu imani da ranar lahira sai ka ce to wannan ranar lahira mai ke ciki duniya ne gashi mun ganta an haifo ka ka yi aiki ka sabu mai bin Allah ya bi mai sabo yayi mai kasuwanci yayi mai an ga to ranar lahira mai ke ciki aka ce ranar lahira natija ce sakamako ne na rayuwarka ta duniya shekaru biliyan da kai ka je ka girbi abin da ka shuka a duniya to sai ka ce ashe ranar lahira din nan akwai hatsari farkon hatsarin ranar lahira ma da kenan shine ka shiga bakonci shekara miliyan ko biliyan a cikin kabari ba kowanka a ciki kaje ka kwana aka wayi gari ranar tashin alkiyama ba wanda ya san ka ba wanda ka sani kai kadai zaka tsaya ashe akwai barazana a ciki ashe akwai firgita a ciki ashe akwai tsoro a ciki sa'an nan za a je ranar lahira din nan me ke ciki akwai fitowa daga kabari ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون شكرا قوة يا وإيقر يا فتو أشيء أكوي, أكوي وحلا سألنا أكوي تسألك سراج أكوي كربان للتافي akwai mizani waɗannan duk cikin ranar lahira za a yi a shi ranar lahira din nan ba karaman abu bane to yaya za a yi na tsira da waɗannan masifu duka na samu na samu rahama ta Allah za daga duniya din nan ga aikin da ake son kai ka ba da gaskiya da Allah da ranar lahira da mala'iku su kuma mala'iku ne suke yi yan siyasa ne yan zabe ne yan kasuwanci ne yan menene ne suke yi ashe su aikin ka suke tun daga ran da ka balaga har ran da zaka mutu su a rufe fayilin a'a kai imani da su ka san suna tare da kai suna rubuta ayyukan da kake yi suna kallon ka mai shakkiyanci na shakkiyanci mai bin Allah na bin Allah in kai imani da cewa suna rubutawa kuma za a zo ranar lahira a kama ka ga iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba suka ce mali hazal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wa la yazlimu rabbuka ahada ashe mala'iku din nan ba karamin aiki suke ba biro ma daga makaranta rashi da na dauka ba da izini ba sai da suka kawo kallo da nai zaki ma'ana abubuwan da nai duk gashi nan na kallo to yanzu wannan ranar lahira wannan abubuwa da tara maka kaina ina zan yi sai ai ka bar su duniya daga duniya ka tara maka kanka shine amfanin wal mala'ikati wal kitabi da littafan annabawa littafan me yake cikin su checkbook ne menene da bitela ce me ke cikin su ƙarya ke ciki shirita ke ciki a'a ai gundarin shari'a kenan wannan halitta da Allah ya halice ta duk kowa ya sani a hankalce duk sa'an da ka ɗauki kudin abin da ya kai miliyan ka je ka sai mota ka sai firiji ka sai duk wata na'ura da masana'anta ta kera ta za ka ga an saka mata da littafi a ciki wanda ya kera wannan na'ura shi ne zai nuna maka ga yadda za ka yi amfani da ita ba in ka je ka kauce ka saba abin da ya faɗa maka wannan uh, abin za ka yi hasarar zai kone zai lalace za ka yi hasararsa to kai da ni da shi da ita da mu da su baki ɗaya Allah ne ya kera mu Allah ne sana'ar ta mu da duniyar na baki ɗaya sa'an nan kuma sai hada da littafi ya ce ga yadda za a tafiyar da rayuwar duniyar nan a yi imani da Allah da mala'ikunsa da ranar lahira da wannan littafin shine ya zai nuna mana ga yadda zamu tafiyar da annabiyina kuma fa me ya amfanin su tun da gashi Allah ya kawo mana littafi annabawan su suka sauko maka da littafin kuma su ne za su karantar da kai littafin karatu daidai babu kuskure a ciki in baka yi imani da su ba ka halaka ka halaka da duk wanda ya bi ka amfanin imani da ranar lahira kenan da mala'iku da littafai da annabawa sai dai karatu ya danganci lokaci lokaci na shaƙi wata ran a yi imani da Allah da mala'ikunsa da ranar lahira kenan an wuce to sai an fayyace me amfanin imani da mala'iku a san me aikin su to ranar lahira imani da shi me shikenan me yana sai a nuna ma ga hatarin da ke ci ga amfanin da ke ciki to littafin fa ai amfani da shi mai amfanin amfani ai imani da littafin ka tabbatar daga Allah ya sauko wanda ya kira kai san'anta ka ya hada ka da littafin da zai nuna maka rayuwar da za ka yi haka bar wannan duniya in ka bi wannan littafi ka tsira duniya da lahira in ka kauce wannan littafi ka halaka duniya da lahira to wannan biyu da to bayan littafi an sauka min kuma zan iya karanta to mai amfanin in imani da annabawa ka tabbatar da su suka sauko ma su suka kawo maka wannan littafin su suka nuna maka suka nuna maka su suka nuna maka hanyar bin Allah madaukakin sarki su ne za za su fassara maka wannan littafin kada ka fassara da kanka shedan ya zo ya wasa da hankalinka shine wannan biyina bayan ka gama wannan imani aka ce ai rayuwar ba haka take tafiya ba Allah ya halicci mutane ya ba wa'ansu wadata ya wa'ansu talakawa sai dauke hakkin wa'annan talakawan ya sa a cikin dukiyar mawadata sai aka ce wa atal mala ya ba da dukiyarsa mala li'anna al-qalba tamilu ilayhi المال إما ذهب أو الفضة المال سمي المال مالا لأن القلب يميل إليه أما المال لا يكون إلا ذهبا إلا ذهبا أو الفضة أما الذهب فإنه يأتي ليذهب وأما الفضة فإنها تأتي لتنفض فما فائدة بقاء المال معك لا بد وأن يذهب المال لتقضى حاجتك وآت المال يباد كئي يباد دوكيا على حبه أكن سوك إن كان سوك إن كباير لذلك سميت الصدقة صدقة أن أتيم الصدقة سبودا لأنك إذا أخرجت جزءا من مالك فأعطيتها هذا الإعطاء يصدق إيمانك لأنك لو لم تصدق أن هناك جزاء وراء ما أعطيت ما أخرجت قسطا من مالك فأعطيته aka ce kudi ka ba da kuɗi ka ya ba da sadaka ina ma'ana sadaka ya gaskata imanin duk wanda bai gaskata cewa kuɗi zuciya na son kuɗi dan mai zan ɗauka in bayar saboda na gaskata cewa bayar wanda na yi nan akwai sakayya akwai sakamako da za a yi mai gaskata wannan sakamako ɗin. tunawa da sakamakon da za a yi min sakayya da za a yi min shi sa na ji sauki rabuwa da kuɗin in ka tuna alkhairin da zaka samu wajen yin sallah wajen yin zakka sai ka ji saukin yin sallah da zakka da komai da komai haka in ka tuna azaban da zaka ji wajen in ka saba ma Allah duk kamar yadda malamai suka bada misali matukan yana tunan yana tune da azaba da wahala ya ji saukin sabawa Allah madaukin sarki zai ji wahala zai ji sauki shine misalin da muka kawo wancan sati ko a kawo namiji a kawo fitinan mazan duniya duk a saka mishi jaraban mazan duniya duk a saka mishi a kawo mace ɗaya duk kyau da fitinan mata duk a saka a ce gashi ku yi abin da za ku yi amma kaga wutan jahannama ɗin nan kuna gabawa za a saka ka ce wuta shawarta za ta tashi saboda gashi yana kallo wutan na ci yana kallon kamfanin rodi yana kallo narki karfe ma ya shiga ya narki balle dan adam wallahi tallahi sha'awar sa ba za ta tashi ba to shi yasa dan adam yana samun karfin hali sabawa Allah saboda yana mantawa da jaza'in da ke bin shi wa atal mala ala hubbihi akan son kuɗin ذوي القربى واليتامى منزل Allah صلى الله عليه وسلم saboda gaskiyan manzanci shi da adalci shi sai ya raba ya kawo yadda ake raba dukiya yace ibda bi nafsi ka fara da me Kuma thumma biman ta'ulu sa'annan da iyalanka sa'annan da makusantanka makusantanka makusantanka mana an kana da kudi ka fara da kanka sa'annan iyalanka sa'an nan makusantanka sa'an nan na nesa da nesa da nesa haka za ka yi ta yi tsari ke na ya ce zawal kurba makusantanka kanninka yayyanka kawunanka baffanninka gwaggwanninka wa'annan da suke da dangantaka da jini manzo Allah ce zakka ma ta farilla in ka cire in ka baiwa danginka waɗanda suke ya halatta ka basu ka samu lada biyu ladan zakka da ladan kuma sadar da zumunci in manzo Allah in wani ne sai ce ai shi a kawo masa a kawo masa to manzo Allah baya cin sadaka ba baya cin zakka duk abin da kuna kallo zai dauka ya bayar zawil qurba wal yatama da marayu waɗanda um, maraya shine duk dan da uban shi ya mutu kafin ya balaga ko da akwai uwarsa sunan shi maraya sai aka je aka ana neman inda suke ana taimaka musu ko cikin unguwa in ana zaune lafiya wani mutumin kirki ne tare da shi ake komai tare da shi ake kaza da kaza an san shi mutumin kirki ne sai ajali ya zo masa sai ya mutu ana kallo ƴaƴansa kan kanana ana kallo matarsa tana ciki ana kallo dama a cikin kulle suke a cikin mutunci suke to mutunci da imani sai sa a kula da ƴaƴan nan nasa da ya mutu makota shekara na kai ƴaƴanka guda nawa ne ka yi musu riguna sai kai lissafin ƴaƴansa guda nawa ne sai kai rigunan ka kawo ko ka kawo ka ba su su san kai ka bayar ko ko a'a ka kawo ka jefa a cikin gida a cikin soro na farko su zo su gani ga sunan wane da wane da wane shikenan ba san kowa ne ne ba an san mutanen kirki ne suna kare mutuncin su ubangidan ya mutu an san sun shiga cikin wani hali sai ka ɗauki nauyin abincin su ba abin da zai kashe maka wallahi tallahi rashin tsari ne yake kawo mana wahalhalu kaga motar ka da kake hawa kana yawo kan titi kowane sati nawa kake biya a wanke maka tayar mota da ake da kudin mota kanta kudin mota da yanzu kudin tayar da zaka saya yafi kudin mota ka sai sabuwar mota da sa'annan kowane sati so nawa za a wanke maka motar ka nawa zaka biya katin waya da kake zaune kana Allah Allah bugu maka ko ko a'a kana zaune ka gaji da rayuwa ka buga kawai ko da baya nan kowane sati nawa kake nawa kake kashewa akan katin waya takalmin ka shusha yana nawa yake karba komai duk waɗannan abubuwan aka yi lissafin su ba abubuwan da ba za a iya yi ba za ka iya ɗaukar nauyin marayu unguwanku matan da mazan su suka rasu yarka ta girma za ta yi aure ba ta taimaka musu duk za a iya yi ba tare da ka hadu da cikas cikin tattalin arzikin ka ba to amma babu tsari wannan imanin babu shi sai ka dauka ka je malamin ka ya fika ka kuɗi sai ka dauka ka kai mishi shehun ka ya fika ka kuɗi sai ka dauka ka kai mishi ga mahaifiyarka ga yarka ga matarka ga ka ga komai da komai shi ko ba zai taba ce maka ka je ka kula da su ba a'a duk sa'an kawo ka kawo albarka zaka samu albarka zaka samu albarka har ya kai kai baro ka karya ya karya ka albarka ta fita sa'an nan su tashi kenan tafiya ta yi tafiya kenan wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin da miskinai waɗanda ba su talakawa ba su da abin da za su yasa aka ce musu miskini aka ce al miskinu man la zawjata lahu wanda ba shi da mace sunan shi miskini da daddare wai ba shi da haraka haka zai sauran kwanci haka ya waye sunan shi miskini haka aka ce wal masakin jam'u <laughs> jam'u miskini kenan ine talauci ya sa jikin shi yayi ba iya motsi shi yasa ya zama miskini kenan ko wabni sabil da dan tafarki mutum ne matafiyi matsala ta zo ta same shi ya bar garin sa ya zo zai wuce daga Kano za shi wuri kaza za shi Maiduguri za shi Sudan za shi Umra za shi karatu ne sai kuɗi ya yanke masa tare da cewa a garin sa yana da kuɗi sai a taimaka masa wasailina da waɗanda larura talauci da larura suka sa suka kasa hakuri suna mika hannu suna roko shari'ar musulunci bata yarda da bara ba fa shari'ar musulunci bata yarda da bara ba ta hana bara to amma in larura ta kama mutum ba a san cewa baya da shi ba ya je ya roka aka ce babu laifi wasa'ilina wa fir riqabi aka kuma haka kuma ya cire dukiyarsa ya je wane ne aka ribace shi wane ne aka bautatar da shi ya sai shi ya yanta shi kana da kuɗi ka ba da zakka ka ciyar da mutane bayan azumi sai ka ce to shi kenan ko kuwa a'a farkon azumi bara mu shiga gidan kurkuku duk wanda abin zaman gidan kurkuku da yake ba bashi ne ake bin shi kuɗin mutane ya ci ba sata ya ba ba kisan kai yai ba ba amrobar ya ba ba bai a'a bashi ake bin shi ya kasa biya aka daure shi ya ci kuɗin mutane aka daure shi sai ka ce bara na je na kwance wuyayensu. su ka nawa ake bin shi wannan dubu biyar ne wallahi dubu goma sai ta sa a daure mutum wannan dubu goma ake bin shi ba sata ba ba zubar da jini ba ba barna ba ba bashi ake bin shi ya kasa biya aka daure shi nawa dubu goma ga shi yau ka zama da a sake shi je gida cikin iyalansa Allah zai saka ma da alkhairi don manzo Allah ce man farraja an muslimin qurbatan min quradid dunya farraja Allah anhu qurbatan min qurab yawm al-qiyamah manzo Allah ce duk wanda ya yaye wa wani musulmi bakin ciki takaici a cikin duniya ranar lahira kai ma za ka zo kana cikin takaici da bakin ciki sai Allah ya ce ai ka manta ne kai zakka kai kaza ka zama shiga gidan kurkuku ce wani a sake shi waje gidan iyayensa wani a sake shi wajen iyalansa wacce a sake ta ta koma gidan mijinta wani ka za ka bibbiya wannan dubu goma wannan dubu ashirin kafin ka fita ka kashe dubu ɗari biyar ko ka kashe dubu ɗari biyu wannan abin da ka kashe shi nan yau ya ma sanadi za ka shiga aljanna bi gairi hisab za Allah zai saka maka Allah zai yaye maka takaicin ranar lahira eh da ce ka san haka da gaskiya ba abin da zai sa mutane su yi sakaci da haka in kare wata shayar da kare Allah ya gafarta mata kai da ka je ka cire mutane cikin takaici kai kuma mai Allah zai ma ranar lahira bayan ya gama ka yi imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da littafai sa'annan da annabawa sa'annan kuma ka zo ka ciyar da dukiyarka sannan kuma wa aqama salata ashe imanin lalle sai an hada da amalin salihu yayi imani da Allah da mala'ikunsa da ranar lahira da littattafai da annabawa sa'annan kuma ya ce da dukiyarsa ba yi imani ka ce ai imani na cikin zuciya dukiyarka na cikin ajiyoka a daure ba a'a dukiyarka ba za su yi ma amfani ba sai sun rabu da kai sai ka ɗaukaka ka bayar to shikenan ai mu muna bada dukiyar ne to shikenan a'a wa aqama ya tsayar da sallah sayyidina usmanu sahabi ne ya ci ya yi imani da Allah da manzannansa da littattafansa da ranar lahira kuma ya ciyar da dukiyarsa kuma ya je yaki ya jihadi ya ciyar da dukiyarsa baki daya a ta da addinin Allah kai ma abin da ake bukata kenan kuma yayi sallah yayi qiyamul laili yayi shafa'i yayi wutiri yayi farilla yayi hajji yayi umra wa aqama salata kuma ya tsayar da sallah wa ata zakata ya bada zakar dukiyarsa wal mufuna bi ahadihim sa'annan kuma da masu cika alkawarin su kai mun iza iza ahadu in su yi alkawari kai ka zo farkon azumi za baka kaza yana zuwa ka ce ai kaza a'a yana zuwa sai ka dauka ka bashi ba samu ba ka yi hakuri gobe ko jibi ka dawo Allah na kallon zuciyarka yana zuwa ka dauki riga ka bashi ko ka dauki abinci ka bata ko ka dauki kaza kaza tunda kai masa alkawari bashi ake bin ka haihuwa aka yi masa aure zai kaza kaza kaza ga halin da muka kasance kaza kaza to na yi ma alkawari insha Allah zan dauki cikin nauyin nan naka ko duka ko ko rabi kaza da kaza da kaza karshen wata kazo ko bayan sati biyu ka zo yana zuwa sai ka ɗauka ka bashi amma yana zuwa ya cika zuciyarsa yana zuwa insha Allahu yau su ma za su fita cikin talauci yana zuwa kuma ka yaudare shi ba ka cikin waɗanda suka imani da Allah idza ahadu sa'an nan kuma ashe abin bai tsaya nan ba matsalar ashe tana da nauyi tana da yawa wasabiri fil ba'sa'i da masu hakuri a cikin lokacin talauci lokacin tsanani wadda da abin cuta ta kama su lokacin tsanani a yi haƙuri a jajirce wa zulzilu hatta ya kula rasul wallazi na ma'amanu ma'au mata nasarullah ala inna nasarullahi qarib wadda ra'i masifa ta same shi Allah kiyaye dan sai rasu matarsa ta rasu mijinta ne wani ne aka yi masa abin da farar shi baya so sai haƙuri wahinan ba'si da lokacin da ake fagen fama wajen yakinta da addinin Allah yayi hakuri ula'ika allazina sadaqu gashi nan kowa ya je ya dauki wannan lissafin kowa ya ɗauki alkalmin shauka in an sha ruwa bayan sallar tarawih ka huta shi nan laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghribi to shi kenan mun ji Allah ba wannan shine nagarta ba to menene nagarta nuna son mu zamo cikin managarta ya zamu yi sai ce man amana billahi sai ka ja layi nan wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan biyina duk wayannan ka ja layi a ciki sai ka tsaya ka tambaye ka ina ma yin imani da Allah ya ake imani da Allah ya za a yi ina ma yin imani da ranar lahira me ke cikin ranar lahira ne har zan yi imani da wannan ranar sai ka fito da abubuwan da ke ciki wal mala'ikati to mala'iku suna bin Allah su me hada sai ka ga a'a ai aiki kanka suke aiki kai suke rubutawa ranar lahira za su dauko a ajiye wa kullu wa kullu insan alzamnahu ta'irahu fi qulubihi sai sai me wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura a ce iqra kitabaka kafa bi nafsika ina wannan ya fito shekara ta dari shekara ta dari ko mai tan a duniya ya aka yi tun daga tun daga ran da na balaga duk abubuwan da ga ya ce ai aka ce kai imani da mala'iku aikin ka suke duk abin da kake suna rubutawa kana shakkenci kana kyakkyatawa kana tafi kai tsalle ka je duk suna tare da kai suna rubutawa kana zuwa masallaci kana yin alkhairi kana kyautatawa duk suna rubutawa to ba na imani sa'annan kuma wannan biyina mun ma'ana yin imani da annabawa sannan wa atal mala ala hubbihi sai ka zo ka ce ula'ika allazina sadaku wa ula'ika humul muttaquna waɗanda suka yi waɗannan abubuwa su ne waɗanda suka yi gaskiya kuma su ne masu tsoron Allah to sai ka yi lissafi ka gani guda nawa na samu kaina a ciki shin na iya duk baki ɗaya zan tsira da ɗari bisa ɗari ko tasa'in da tara bisa ɗari ko tamanin bisa ɗari ko hamsin bisa ɗari to sai ka ga to yaya zan yi gashi kuma Allah ce su ne waɗanda suka yi gaskiya ba wanda ni nake so ko kake so ba kuma su ne masu tsoron Allah ni kuma ina son in shiga cikin waɗanda Allah ya yabe su yace su yi gaskiya yace su ne masu tsoron Allah to sai ka yi lissafi an samu aiki kenan ko sifofi guda nawa ne man amana billahi واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا أهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس سفو في نوكينا وجن شابقين to kana da sha bakwai ko sha uku kana da sha bakwai ko sha uku ko sha ɗaya ko tara ko takwas ko yanzu ake rarrafawa ana son a tsallake ana son a tsallaka a tafi ko lokaci ya cika ko to wannan tambaya dai shi tambayar tasa wannan tambayar mun gama da ita tintini to amma tun da shi tambayar da yayi yanzu ya kawo ya ce malam mutum ya biya sadaki sai kuma ya je sadu da wannan yariyar to in sun haihu ma me kenan akwai aure ko menene ma'ana in an bada sadaki ba zancen baiko ba kenan ai an gama da zancen baiko baiko shekaru biyar da su wuce ko a ina aka yi wannan sai ka je ka samu alkalai da malaman wanda wajen da aka yi wannan abin ka tambaye su su ne suka fi kowa sanin abin da ake amma ai cewa aka yi fanki huhunna bi izni ahlihinna ga ya biya sadaki ai baiko an sa ranan daura aure ashe ba daura aure ba kenan to shi yasa mun gama da zancen bai ko ba aure bane ba aure bane wannan abin da aka yi ai kuskure to sai dai wannan da ya zai da shi za a ce masa shege ko ko ba shege bane saboda shubha da ke ciki eh wayan daga eh daga tagadodi ne اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم